Gwamnatin jihar Borno ta bulo da wani shirin rabawa abinci ga marasa galihu kyauta a fadin birnin jihar don rage irin daɗin talauci da kuma irin halin kakanikayi da mutane suka shiga. Wannan da shine karo na farko da gwamnatin ta bulo da wannan shirin da za ta dinga rarraba kayayyakin abinci kyauta ga masu ƙananan ƙarfi. Gwamnan jihar Honorable Kashi Tima ne ya kaddamar da wannan shirin a unguwar Gomari da ke cikin garin Maiduguri da ya buƙaci al'umma da su gaba da addu'o'i na neman kawo ƙarshen irin wannan rigingimu da ke ci gaba da daidaita al'umman jihar da kuma ke neman gagaran kullila. An da ya kiyasin cewa za baiwa mutane dubu hamsin ne irin waɗannan kayayyakin abinci da suka hana da shinkafa da man girki da kuma burabisko. Taruwa da kuka yi taruwa da babu wani hayaniya jama'an da ya cancanta su samu wannan alherin babu wani ihu babu faɗa, kuma adin zabi wayan da ya cancanta a basu taimakon nan kuma daga yau in Allah ya yarda za mu yi gwargwadon karfinmu mu ga cewa mun tallafa jama'a mu. Alhaji Grema Tiraha shine shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno na gwamnatin jihar Borno ta kafa don wa mutanen da irin waɗannan rigingimu ɗaiɗaita da kuma marasa galiyu da ke faɗin Maiduguri da kewaye. Gwamna ya shirya shine saboda wahala da yunwa da yake cikin mu saboda harkokin kasuwanci da sauransu masu kananan karfi ba sa iya fita ƙauyuka yanzu hanyoyi duk a kulle shine gwamna ya to duba mutane wanda suke da kananan karfi a gidajensu su kuma tallafin ya ishe su to kamar ta wani hanyoyi za ku bi ku tabbatar da cewa wannan mabukaci ne ya tantance a bashi wannan tallafi wato abin da muke muna amfani da shugabannin angwani ne saboda mu zabi mutane volunteers ko masu agaji mutum guda 60 a kowane anguwa kowane mutum guda daya zai kawo mutum guda goma kaga an samu mutum 600 kenan na mutane za su duba mana gidajen da mabukata suke ciki dole sai mun je mun tabbatar mun bincika gidan akwai kwamitin da mun da su musamman na binciken gidajen da aka zaba to kamar adadin mutane nawa za su amfana da wannan tallafi ne wato kowane anguwa 600 za mu fara karo na farko don yanzu haka gwamnatin jihar Borno tana da abinci kimanin dubu hamsin da wani abu ana raba mutane karamar mm, birnin maiduguri da jere ne kadai kuma za ku yanzu za mu mu soma birnin maiduguri da jere saboda shi ne muke da high influx na mutane akwai kamar mutane da za ka ga suna da yan gudun hijira a gidajen su wadda yawanci su suke ɗaukar nauyin su kamar kuna la'akari da irin waɗannan mutanen su ma kwarar da gaske saboda gwamnati su mu yi musu tsari da musamman ma to kuma mutanen da suka amfana da waɗannan tallafi ke cewa to me da me aka baki ne an bani mai da biski da shinkafa taimako da ya bani wannan Allah ya kara mata muna da marayu Allah taimaka musu kamar marayu ne a gaban ke bakwai ya a gaban kamar suna karatu suna makaranta lokacin an yi magana za a ba kamar kuɗin da za ku hau mashin saboda kayan ku kamar an ba ku wannan kuɗin tukuna ba ba mu a wannan gwage Maryamu to me da me aka baku yau an ba mu shinkafa da biski da mai eh, eh aka taimake mu da shi muna godiya kwarai da gaskiya saboda taimakon da mana hmm. a gaskiya kamar da damu ba mu ga wanda ya mana taimako kamar haka amma shi kuma gashi ya taimaka wasu matakin da suka amfana da tallafin kayan abinci da gwamnatin jihar borno ta sun rabawa da kuma irin wahalhalu da jama'a ke ciki haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya